shahararren kamfanin nan mai ƙirƙirar kwamfutoci wato Microsoft ya shiryar da wata horaswa ga ƙananan 'yan kasuwa akan mahimmancin amfani da rumbun aji bayanai a girgijen tafi da gidanka wanda ake kira cloud a turance. Don ƙara fahimtar wai menene wannan girgijen ko cloud da kuma amfanin shi, kana da yadda ya kamata a ce matasa sun ci gajiyar amfani da shi. Mun gayyato Bashir gidaɗo, matawallan a cida, wanda ya muna bayanai kamar haka. To, assalamu alaikum. Malam Yusuf da kuma masu sauraro. A takaice shi wannan cloud ɗin dai gama a ce girgije kenan. Amma takaitaccen bayani da mutane za su gane to shi ma dai za a ce yanar gizo ce wata tara ce ta, ta bayanai ko asirai da ake ɓoyewa a wannan yanar gizo. misali da labarai da bayanai da ake tattarawa maimakon kai ta neman ma'adanu inda za ka ajiye su ko cikin wani ɗaki ko cikin wata na'ura sai a ɓoye cikin wannan cloud din amfanin shi shi ne maimakon yanzu a ce idan ka sa wani bayani cikin na'urarka kamar mai kwakwalwa misali ko ina kake nema wannan bayanin dole sai ka yi tafi da gidanka da wannan na'urar ko da ta hannu da ake rikewa ta tafi da gidanka ko kuma ita na'ura mai kwakwalwa wato ita laptop ko kuma kwamfuta ah, ko kuma manya-manyan kamfuna da ma'aikatu na gwamnati da na tsaro da sauransu ah, Ka ga suna tattare da bayanai wanda wajen ajiye shi ma shi ma matsala ne ainun saboda ana kashe kuɗi makudai wajen tattara wannan bayanin yadda ba zai lallace ba kuma ba zai gurɓace ba to idan aka ɓoye shi cikin wannan a kowane lokaci kake buƙatar shi a kuma kowane yanayi kake kowane bagire kake kana iya amfani da yanar gizo da na'ura mai kwakwalwa ka yi amfani da shi ka samu shi wannan bayanin don kai amfani da shi a wannan lokacin so ba dole sai ka je a inda yake ba ya zamanto za ka iya amfani da shi misali to a takaice za mu iya cewa shi wannan bayanan suna iya in aka sa su a cikin wannan eh, girgijan ba sa lallacewa eh to da yake ka san shi eh, harkar kimiyya eh, gaskiya mafi yawanci akasari ana ɗauka wasu matakai na tsaro na kare sahihancin shi wannan Eh, bayanan da ake tattarawa saboda eh, kamar na abubuwa ne na yau da kullum akwai wa'anda su ma suna neman su samu kai ga irin wa'annan bayanan to dole sai an ɗauki matakai na kare shi wannan ingancin wannan bayanan da aka tattara aka sa a cikin wannan domin ajiyewa To, ta ya matasa za su ci gajiyar shi wannan girgijan. misali yanzu wajen ilimin kimiyya da fasaha. Ah, in ka kula yanzu abubuwa suna ta ƙara zama ana ta ƙara sauƙaƙa abubuwa misali na gehen ilimin kimiyya neman ilimi yanzu zai yi kana najeriya misali kana ɗaukar darasi a wata ƙasa wasu littattafai da kake so ka yi amfani da su kai karatu ko kuma waɗanda kai ka rubuta ƙasidunka a nan kana so ka tura wa malaminka yana washington dc misali sai ya zamanto ka sa su ta wannan wajen ajiyar shi daga can shi kuma ya gansu ya duba ya karanta ya aikin da kai yayi daidai ya baka maki da sauransu kuma ya dawo maka da su ah, Ka kaga ka tashi ka tafi har can ba shi kuma bai taho nan ba kuma bayani kamar mai littattafai da kasidu da sauransu da yawa masu nauyin gaske ana iya sa su ta wannan ya zama ta mutum yana wata nahiya ka yi amfani da su wanda ba sai ka je can ba bayan misali bayanai na mutum shi kan shi na ɗan adam ko ɗalibi ne ko ma'aikaci ne in kana da bayanai tattare da yawa da abubuwa naka da har da hotuna ma na abubuwan rayuwa wanda kana iya adana a wannan wurin a tsawon lokacin da kake buƙatar shi ya to ba su iya lalace ba kuma baka samu matsala wajen ajiyewa.